الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبودي مع الله تبارك وتعالى da ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul nahl mu muna kan ayata 120 yau biyu ga watan ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama arba'in. kafin mu ci gaba akwai tambayoyi mai wannan tambaya ya yi doguwar bayani ne sosai ko dogon bayani da ce malam da fatan malam da sauran jama'a sun sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce ina tare da yayana ɗaki ɗaya sai yakan kasance baya son yin sallah baya tausayin mahaifiyarmu sannan yana shaye-shaye a boye sannan yana ɗan yi mun ɗauke-ɗauke ba hali in ajiye kuɗi ko wani abu mai kyau wato sai ya ɗauka wato yana da mugayen halaye sai da halayensa na nisance shi takaice ko magana baya haɗa mu kuma sai idan har na suke masa fiska ba ma magana da shi idan na sake masa fiska lallai yana cutar da ni shi malam ina da laifi a cikin nisantar nisanta kaina da da yi masa magana to babbar matsala guda ɗaya ce a ciki da kace yana shaye-shaye shi ko shaye-shaye bai cika hankali ba tun da bai da hankali kuma in kace za ka yi nesa da shi to shaye-shaye zai ƙara domin babu aula kamata a ce kai ka samu hanyoyin da za ka bi ka dora shi akan hanya ta gari har a ce ya daina wannan shaye-shaye idan kai kaninsa yana shaye-shaye ka kaurace masa to waye kuma zai kusa da shi don ya gyara shi babu sannan tun da yana shaye-shaye ba zai girmama mahaifiya ba in ya sha kayan shaye-shayensa ba maganar hankali wanda ba da hankali kuma kaga matsala ce su kokari za ka yi kai kokarin ka dakile shaye-shaye ya daina sai ya dawo hayyacinsa watakila a wannan gabar shirya za ta shigo da duk abin da kake son ka yi masa wannan shi mu abin da muke ba da shawara shi ka ja shi a ciki ba ka yi watsi da shi ba saboda da haka ne zai gyaru a ce kullum ko sau biyu ko sau uku za ka iya zaunar da shi ka nusar da shi tare da yi masa addu'a watakila zai gyaru amma an aka yi watsi da shi ba zai je koyina ba so haƙuri ake na samu yara matasa guda biyu waɗanda suka samu matsala da irin wannan daya har cewa aka yi a kore shi a makaranta saboda yana shaye-shaye na ce a ba koransa ya kamata a yi ba zama ya kamata a yi da shi a santa ina matsalar shaye shayin ta shigo masa da muka zauna da shi sai muka samu dalilin shaye-shayen babansa ne ya kori wasu ya ce ya fasa a da ita ya kore ta shi kuma sai ya ga babu abin da zai yi mauban tun da uban so yake su farfi shaye shaye to shi kuma ya kamata kullum ya bata mauban su rai da shan kwaya tun da ya kori uwarsu yanzu shi uban ya dandana kudarsa shi kuma na koran uwarsu da ya kaga muka ce to yanzu idan an dawo da uwarka gidan za ka daina shaye shaye ce za a zai daina to shine muka je muka yi ta kokari aka daidaita uwar da uban sai kuma ya daina shaye shayen ɗaya kuma shi uban yana da abin nan ɗin addini zid na addini yana son addini to amma kuma yana da jahilci irin wanda yake kimi addini da ƙarfi ɗin nan kuma da jahilci to daga ƙarshe ɓarna zai shi yana son kullum yaron ya sa wa'azi shi kuma yaron kullum yana son jin kiɗa kaga sai suka yi hannun riga to wata rana na ce masa to bari mu je gidan sai mu zauna ko yaron bai sani kuka je muka zauna yaron da ya zo sai kunna sai yana ta ji sai kidan ya kare ko bacci ne ya dauke shi sai na ce aje a gaya masa ya juya kasa din yanzu ya yi shiru ba a jin kidan to kaga akwai mamaki a ciki don muka taba shi muka ce kasa ɗinka ya kare ka juya kai ta jin kiɗa ya bude idanu ya gamu ne a gudun sai ta ah, ya za a yi kuma a ce ku zo mu cewa ya juya kasar din kiɗa ta ce masa ah, me za ba za ka juya ba tun da kullun ji kake ai Allah ya kamata ka ji tsoro ba mu goyen zu yayyayi na ce sai ya sa kasar din ko ya zai sai ya sa kiɗan muna nan saboda musan yana saba ma Allah kuma Allah ya san yana saba masa ce gaskiya malam ka ya hakuri ni zan daina na ce to ka daina idan har ka daina ka ba mu kasaddin mu kona su to shi ma dalilin haka din ya daina kaga kenan akwai matakai da mutane za su bi masu laifi su daina amma yanzu ai kamar tilasta masa yake sai ya bi ra'ayinsa sai ka dan sassauta ga nuna masa kurakuransa watakila zai shirya kuma kai ne da wannan aiki da kuma muna baka shawara a matsayin wanka ne idan ya shirya kai ka fi cin riba kuma ya lalace to kullum sai an liƙa ka da shi a ce yayin zuwa ne kuma yana shaye-shaye su ashe ma gara kai kokari ya gyaru kenan ko su wannan shi ne shawara saboda haka mu ba mu yarda ka wa za ka bar shi ba tambaya ta biyu na cewa assalamu alaikum da fatan malam shi kenan ya ce tambaya shi ne idan aka kama mutum yana saduwa da dabba wani hukunci ne a kansa muna aka kamar wannan maganar an zama da ita kuma mun yi magana ta zama lokaci ana cewa gombe da magana an samu abu daya ya dinga yawon kenan amma tun da ita waccar da aka kai mana mai akuyar ne ko mai dabbar ne ta kai mana tambaya kuma mun yi magana a radio live don can har gidan radio ta sabi to idan an kama mutum yana saduwa da dabba shine yana yin jima'i da dabba kenan dabbar tana da hukunci shi yana da hukunci malamai sun yi ittifaki dukkan su ba wanda ya saba cewa abinda wannan mutumin ya yayi haram kuma ya yi babbar kaba'ira masabar ya ta ɗauki cewa haramun ne kuma wanda ya yi wannan aikin a masabar malikiya idan ka dubi kitabul fiqh ala arba'ati mazahib ya ce malikiya tana cewa wanda duk aka same shi ya sadu da dabba aka kama shi malikiya suka ce haddinsa haddin zina ne in ya taba yin aure a jefe shi in bai taba yin aure ba a masa bulala ɗari wanda ya zina da dabba kenan za a ce ko saboda gara lafazin ya fito ya taki dabba ne ko irin su abu hanifa su suna ganin a su wasu samu nasi da ya nuna hakan amma bangaren ɗaya malamai suka ce wanda duk aka same shi yana saduwa da dabba to a kashe shi aka hadisun manzan Allah ya hadisin imamu ahmad da hadisin abu dawud da hadisin imamu turmizi duk waɗannan sun ruwaito hadisi cewa man waka ala bahimatin faktuluhu waktulul bahima wanda duk kuka samu yana saduwa da akuya ko da tinkiya ko da jaka ko da saniya ko da godiya faktuluhu ku kashe shi ji annabi faktulul bahima kuma ku kashe wannan dabbar ita kanta dabbar a kashe ta to kaga kenan su malikiya sun dan rangwanta ne da suka ce a masa haddi in ya taba yin aure a jefe shi in bai taba yin aure ba a masa bulala ɗari to sai hukuncin ita dabbar nan ma sun yi saɓani wannan dabbar za a yanka ta ko ba za a yanka ba na daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce za a yanka ta sai dai ba za a ci naman ta ba saboda shi ne kisanta idan aka yanka ta sai a ƙone ta ba za a ci ba saboda mai saboda yanzu tana ɗauke da jinin maniyin namiji ɗan adam kuma naman ɗan adam ba a su kun bayyanci maganar ɗaya ɓangaren dan abbas ya ruwaito wannan hadisin aka ce to da yake ka ce manzon Allah ya ce maka a kashe dabbar a kashe wanda ya yi fama sha'anul bahima ita dabbar ya sha'aninta dangane da namanta in har an yanka ya ce ni ina ganin manzon Allah da ya ce a kashe ta to don kada a ci namanta ya ce a kashe ta saboda da za a ci namanta da jewa zai a yanka ta haka ne amma sai ce a kashe ta saboda haka wannan shine hukuncin dabbar ɗaya ɓangaren malamai suka ce to amma a kashe ta idan shi wanda ya zina da dabbar dabbasta ce to sai a kashe ta idan dabbar ta wani ya kama yayi to sai a sa shi ya biya kudin dabbar sannan a kashe ta ko kun gane maganar yanzu hukunci iri uku ne saura ka je ka dora abin da ban fada ba ni dai na daddale matsalar a wajen malamai kai kuma kila za ka kai labari ba yadda na faɗa ba to shi kenan zan barka da Allah kowa ya ji aiko sauraka kenan wanda ya taki dabba a zahirul hadisi za a kashe shi inda shari'ar Allah ake kuma za a kashe dabbar sannan a zahirin sabanin malamai za a yanka dabbar amma ba za a ci naman ta ba sai a kona naman na ɗaya ra'ayin in sa ce za a kashe shi a kashe dabbar idan kuma dabbar ba tasa ba ne za a sa shi ya biya kudin dabbar sannan a kashe shi a kashe dabbar kun fahimci matsalar so da kar ka dauka dabba ma in kaje ka sadu da ita ka sadu da banza ko kalan ba da banza ka sadu da ita watakila ma gara saduwa da dan adam don shi ba a masa yanke hukuncin kisa ba kai tsaye amma manzon Allah cewa man waqa'a 'ala al-bahimati faqtuluhu waqtulul bahima wanda duk ya sadu da dabba a kashe shi a kashe dabbar amma kaga wanda ya sadu da mace watakila sai ya cika sharɗin yana da aure ko ya taɓa yin aure a nan ne za a jefe shi in ba ya taɓa yin aure ba bulala kawai za a masa guda ɗari in ya rayu bayan ɗari shi kenan in yin kuma ya mutu shi kenan haddi ya kashe shi na sai bai tambaya ta uku idan mutum ya kaɗe mutane da yawa azumi nawa zai yi sannan kuma diya na kowa zai biya ko na mutum ɗaya zai biya a wajen diya zai iya yiwa mutanen da kakkaɗe su suna da yawa kuma 'yan uwansu daban-daban ne wancan uwarsa daban babansa daban yayinsa daban kannansa daban masu gadonsa daban wancan ma haka to yin an ce ka biya diya ɗaya ta zuwa za ka biya kowa diya za ka biya masa in sun kai mutum biyar za ka biya diyar mutum biyar to sai a dawo kuma batun cewa kafarar mutane nawa za ka yi shi ma anan ra'ayin wasu magabata sahabbai sun tafi akan cewa wanda ya kashe mutum ɗaya zuwa biyu uku to idan mutum ɗaya ne yana da azumi sittin kafarar da zai ma ubangiji kenan idan mutum biyu ne yana da sittin sau biyu idan mutum uku ne yana da sittin sau iya yawansu iya sittin sittin ɗinsa da zai yi don haka ba ka samu sabon kasiya ba haka kawai ka rinka gudu a gari na ga haka kawai wani sai zai ce malam ka tafi mana saboda ina tuka mota ba zan tafi ba ni a hankali zan tafi wani ya zo da keke mawai zoli a ta yake yana daga mun hannu hannu ya san shi in taka wannan mota zan yi kasan inda zan tafi da nisa to amma dole ka kiyaye hatta al'umma ta shaida ba ganganci kake ba amma idan kai wani tukin al'umma da kanta wanda ka wuce sai sun ce maka da gangan kai don haka ko suna da nufin tsautsayi ya zo ba za su iya yafe maka domin za su ce da gangan kake shi ya ma aka tsananta cewa in ka kashe mutum biyar to za ka yi diyar mutum biyar ne sannan kuma za ka yi kafara ta mutum biyar sannan har yanzu ba kada tabbacin Allah ya karbe ka dan kayi wannan baka da tabbasin Allah ya karbe ka saboda ginin Allah ka rusa shine ɗan adam saboda haka masu abin hawa sai ku bi a hankali domin musaimin yana ganin ai masu cewa za su karbi diya su ai kudin gado za su karba amma zafin da mutumin nan yake ji lokacin da ka buge shi yake shure-shure har ya mutuwa ya zai dawo ya kai makashi. shi ya tafi lahira bai dawo ba duk zafin da yake ji da haka ya tafi shi za ka same shi a ce ya fi maka ko ba ka gane matsalar ba jama'a ba ku gane ba ya ce to wannan haƙƙin zai sa har yanzu sai an yi shari'a da kai a gaban Allah domin duk yadda ka biya ta magada ne kawai su za su raba gado ne saboda ka kashe musu uwa amma jin zafi da yake har ya mutu malamai sun tattara maka laifuka da yawa suka ce na farko ya ji zafi ya mutu kuma baka samu gafararsa ba na biyu kila ka hana shi ya kalmar shahada buge shi kawai kai sai tafi a haka kaga kana da matsala na uku suka ce har yanzu ka hana shi ya shirin yin wasu na fili nasa a duniya haka ka buge shi ya mutu ma'ana kamar baka ba shi lokacin shiri ba haka ka aika shi lahira kawai to waɗannan abubuwa guda uku sai Allah ya tsayar da kai a gaban Allah kuma sai an tambaye shi kuma matsalar shi ne a lahira ba bai yafe maka duk inda aka shiga lahira ba wani wanda zai daga maka ba don ko uba da ta ba sa yafiya a lahira kowa gaban kansa yake saboda kaga kana da matsala shi za za ga wani ya kashe wani ya kaɗe shi sai zo ya rinka gaya maka an gama kyas ɗin wa gaya maka an gama kyas ɗin wai dan sanda ne ya sallame su waya gaya ma an gama kes ai yanzu ne ma kes ya jika wala baka gama ba yanzu ne ma ka fara kes sai ka mutu tukunna za ka gane kes dan annabi ya ce kowane mutum da ka sani a duniya musulmi yana cikin yanci da walwala da ya cancanci ubangiji ya masa gafara matukar bai kashe wani mutum musulmi ba amma in ka kashe musulmi to ka fita daga cancantar ubangiji ya maka rahama ko da kuskure ne sai an yi bincike mai tsananin gaske a walahirar to wada ka gara ku sake shiri na fata an fahimta ni kan ko ba a fahimce ni ba ne to shiru aka yi aka kyale ne turbi tambaye to mun gama da wannan za mu koma kan alkurani inna ibrahim kana ummata cika mana mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين نعم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا jiya mun yi magana a kan Alƙur'ani da ladubban karanta shi alhamdulillah ya kamata mutane su lizimta ba kansu karatun Alƙur'ani don fa'idojin da muka ambata da muna son mu ambata muku makasidul ƙur'ani wa ahdaf manufar turo wannan Alƙur'ani da shi manufar Alƙur'ani din akan al'umma me yasa Allah ya turo wannan littafin ya kawo ma wannan al'umma din littafi ne wanda tunda Allah yake aiko manzanni ba a turo wani manzo da ya zo da littafin da yake da girman daraja irin ta wannan alkur'ani din ba dalilin wannan alkur'ani ne makka ta samu girman daraja dalilin zuwan wannan alkur'ani Allah ya nada annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama annabi mai kawo ma al'umma wannan sako kuma duk cikin annabawa babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama girma da daraja da soyuwa a gurin Allah haka kuma babu wani annabi da aka bashi littafi da yake da daraja irin ta alkur'ani da kuma yadda Allah yake son alkur'ani dalilin alkur'anin Allah ya mayar da makka da madina suka zamanto garuruwan da Allah ta baraka wata ala ya fi so da fitowar annabi a cikin wannan guri kuma dalilin wannan alkur'anin ne Allah ya mayar da wannan al'umma ta zamanto mafificiyar al'umma saboda ta samu alkur'ani to me manufar alkur'ani a kanmu alkur'ani yana da manufofi iri daban-daban a kanmu da kuma ya kamata mu gane wannan manufar ta alkur'ani domin mu bi ta mu samu kubuta abu na farko dai shi ne allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama bi mu'jizatil qur'an da bashi mu'jiza ta wannan alkur'ani idan an ce mu'jiza shine wani abu mai gajiyar da wani akan ya zo da shi in ba wanda Allah ya nada ya zama annabi ba wannan ita ce mu'ujiza Allah ya ba mu annabi Musa wata irin mu'ujiza, mu'ujizar sanda wanda idan ya sake ta takan to macijiya amma malamai suka ce wannan mu'jizar ta annabi Musa daga lokacin da annabi Musa ya rasu ya bar duniya ita ma mu'jizar ta ƙare ba za ta sake wani aiki ba haka mu'ujizar da Allah ya ba mu annabi Isa ta cewa zai iya daga mutumin da yake cikin kabari ya magana da shi kuma zai iya dage makaho ya warkar da shi ko zai daga kuturu ya ba shi warka. ita ma wannan mu'ujizar bayan tafiyar annabi Isa ta zamanto khabaru kana labari ne na wanda ya kasance kuma ba za ta sake maimaituwa ba ba wani wanda dan yayi imani da da annabi isa yanzu zai zo ya ce zai ta da wani a kabari zai yi magana da shi wannan mu'ujizar ta kare ba za kuma a sake maimaita ta amma Allah da ya tashi ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama mu'ujiza, sai ya ba bashi mu'ujizar alkur'ani to ko bayan annabi ya tafi baya duniya to wannan mu'ujizar irin abin da alkur'ani ya yi haddi da shi na fito na fito ma dukkan masu fasahar duniya har gobe alkur'anin yana ci gaba da wannan saboda haka mu'ujizar annabi ba ta wucewa don annabi baya duniya wannan mu'ujiza ta alkur'ani da Allah ya ba mu annabi tana nan tana ci gaba shi yasa har gobe za ka ji mai karatu yana cewa ta inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya tubi misali hadha alquran la yatuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da al'ummar duniya da aljannu gaba ɗaya za su haɗu domin su iya zuwa da wani abu na misalin kwatankwacin alkur'ani ba za su iya zuwa da shi ba ko da masu fasahar aljanu sun taimakawa masu fasahar mutane ba za su iya kawo saboda waɗannan mu'ujiza ce khalida mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya yi tahaddi haka yake ci gaba da yin tahaddinsa har duniya shi yasa aka ce wa in kuntum fi raibin bima nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli in kafiran duniya suna da shakku akan alqur'ani to an ba su dama su zo da musura guda daya kwatankwacin ta alqur'ani ba za su iya ba Na haka ba mai iya zuwa da wani sura na alqur'ani to wannan mu'jizar da Allah ya ba mu annabi ita ce alqur'ani shi yasa ake ma alqur'anin take alqur'an kalamullah almu'jiz almunazzal ala khatimil anbiya alqur'ani zancen Allah ne kuma littafin da ya gajiyar da duk wani mutumin da yake ji da fasaha ba zai iya zuwa da kwatankwacin sura ɗaya ko aya ɗaya a cikin alkur'ani wannan mu'ujiza ce wanda Allah ya ba mu to za mu iya gane cewa laqad akhrama Allahu an-nabiyya Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama da wannan alqur'ani allazi yuqaddamu min a'zamil mu'jiza wanda wannan alqur'ani yu'addu min mu'jiz min a'zamil mu'jiza ana lissafa shi cikin manya-manyan mu'jizoji da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka nuna wani mutum yanzu a duniya ka ce shi ka zane zai iya yiwa nan gaba ya canza ba ka zamba ne amma in alkur'ani ya nuna mutum ya ce shi ka zane to ba zai taba canzuwa ba hakan zai mutu saboda mu'ujizar alkur'ani shi ya sa ya ɗauko Abu laham ya nuna shi a duniya ya ce tabbat yada Abi Lahab Abi laham da ya taɓe hadda matarsa duk sun taɓe kuma ubangiji da ya saukar da ayar nan ta cikin suratul qiyama aula laka fa aula summa aula laka fa aula a gaya ma abu jahal ya tabe kuma ya cancanci halaka kuma ba abin da ya cancanta sai halaka jibrilu da ya zo ya ce ma annabi Allah ya ce kaje sai abu jahil akan idanunsa za a karanta wannan ayar haka aka je aka tsaye da shi aka karanta masa kun ga da alkur'ani ba gaskiya ba ne ba mu'ujiza ba ce da abu jihar zai iya canzawa tun da bai mutu ba yana dare aka yanke masa hukunci kuma ƙur'ani ya fito ƙarara ya ce abu lahab sayasla za ka shiga wuta ne ba yadda za ka yi wala ɗan wuta ne kai tun yana dare aka giya masa sayas lanarar da sannu za ka ƙoli wuta daga ƙarshe ubangiji wa mura'atu har matakka duk tare za ku ta dan wuta mijin yar wuta dole sai ka shiga wuta haka Allah ya dora malamai suka ce inda alkur'ani ba mu'jiza bace khalida kuma da ba gaskiya bane da Abu Lahab zai iya canzawa amma kun san daga lokacin da aka karanta masa waɗannan ayoyi sai ya ƙara hauka a cikin kafirci ya ci gaba da dumiya cikin kafirci har ranar da Abu Jahal zai mutu sai da ya tara wajen raƙuma sama da kusan saba'in Yace ya ba gumaka kuma a dafa giya a lafta musu a tafi badar a je yana son a kashe annabi sai a yi faci a gasa rakuman a sha giya tun ba a shiga yakin ba ba a fara yakin ba kafiran da ya tara marakuma din da komai akan tafiya sai musu ya hada su suna kan hanya rigima sai ta shiga tsakaninsu ni ne uban abu jihar yana faɗa ni ne na shirya kaza to sai suka ji zafin maganar sai rikici ya barke a tsakaninsu sai suka ma ba za tafiya badar ɗin tukunan suka tsaya suka daki abu lahab suka yi masa dukan tsiya ya gigi ta ya rasa yadda zai sai suka wuce suka bar shi a gurin can ashe dan masaudu yana zuwa dan masaudu kuma gurgu ne mai dan shanyayyar kafa haka sai zai samu abu jihal ya ce an dukduke shi ya rasa yadda zai sai kawai ya karisa shi ya karisa kan shi kafirin banza ya karisa shi kawai sai yanke kansa yanke wuyar ya bar gangan jikin abu jihal yana da manya-manyan kunnuwa sanasi mafi alar kurto yana da manyan kunne abu jihal abin da ɗan masa'udu gurgu ne haka sai ya samu igiya sai ya daura a kunnensa daya haka sai ya daura daya igiyar a kunnensa ta haka yake tafiya tunkis yana jan kan abuja cikin saharar makka har sai da ya isa gaban annabi annabi ya ce wannan fa ya ce ra'asu fir'auna hadhihi al ya ce kan fir'aunan wannan al'umma ce yake nan abu lahab ya ce a idan aka same ya ce yan gama da shi magana ta kare har yanzu nan abu lahab yana nan cikin azabar ubangiji ƙur'ani ya yanke masa hukunci wannan mu'jiza ce ta alƙur'ani to Allah ya girmama wannan annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan alƙur'ani dan me domin wannan alƙur'ani ya zamanto dastur lil umma tsarin tafiyar da rayuwa na al'umma idan za ka yi aure alƙur'ani ya sani idan za ka yi mulki alkur'ani ya sani idan za ka yi siyasa alkur'ani ya sani duk abin da za ka yi ya zama wannan tsarin da muka kawo shi muke son bi shi za Allah ya kawo alkur'ani saboda tsarin alkur'ani ne kadai yake cike da kyakkyawan adalcin da baya cutar talaka yake kuma taimakon marashi yake agazawa marar lafiya yake taimakon wadda ya rasa yake karbo wani abu daga mawadaci ya taimaki wanda ba shi da shi yake karɓan haƙƙin wadda aka zalunta mai rauni daga babba mai mulki mai ƙarfi sai Allah su ƙur'ani ne kaɗai ke wannan idan da za a sa shi a gaba da da talaka da mai kuɗi kowa ya huta shi yasa Allah ya kawo shi saboda tsari ne cikakke na adalci da ma yau wani tsari ake kansa na idan na ba a ji ko ba a magana ne dasturan lil'umma wannan alkur'ani ya zamanto shi da tsari na rayuwa wa zaminu sa'adatiha ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya alkur'ani ne yazo ya lamunce ma adam duk wanda ya bi shi ya yadda da shi to alkur'ani ya lamunce masa zai yi kyakkyawar rayuwa kuma rayuwar ta duniya da ta lahira yaro ne kankani babba ne mace ce namiji ne malami ne ko ba malami ba shi dai alkur'ani ya lamunce ba duk wanda ya bi shi zai samu rayuwa mai kyau duk wanda ya bi shi kuma rayuwa mai kyau ta duniya da kuma ta lahira an zalahu li ikirajin umma minas adh-dhulumati ila an ga cikin manufofin kawo alkur'ani shine don ya fitar da wannan al'umma minas adh daga dubbai dukkan son zuciya dufin baba kere duhun hadama duhun kafirci duhu na rashin tausayi duhu na zalimtar mutane duhu na fin karfi a'a Allah yana son duk ku fita daga wannan mai rauni ya samu haƙƙinsa wanda ba yi da shi a agaza masa wanda ya samu matsala a taimake shi shi alkur'ani ya zo don wannan ne shi sa babu wata aya a cikin alkur'ani wadda za ka samu tana goyon bayan wani mutum ya zalunci babu shi babu wannan ayar babu wata ayar da za ka samu a cikin alkur'ani tana goyon bayan wani iya danne haƙƙin wani sai dai ka samu ayar suna tsawa akan wadda ya zalunci ka mayar masa da kayansa karka yadda ka zalunci wani ka yi adalci cikin rayuwa to alkur'ani ya zo don ya fitar da mutane daga wannan zulumatul jahal ya cire mutane daga duhu irin na jahilci walwasaniya da bauta ba wasu abubuwa wanda ɗan adam al'ur'ani ne zo ya ceto shi daga rudun da ya samu kansa a rayuwa saboda a rudu kafin zuwan al'ur'ani rudun jahiliya an kai matsayin da mutum zai sassaka itace ya yi mutum mutumin mutum ko ya gina laka ya yi mutum mutumin ɗin mutum sannan ya zo ya faɗi a gabansa ya masa sujada ya ce yana son ya taimake shi a wannan ai rudu ne alkur'ani ne ya zo ya fitar da kai ya mai da kai mutum yantacce wanda ba ka karɓa sai daga gun Allah ka san cewa Allah shi ne mai bayan ya sa ɗan adam yanzu wannan teburin daidai ne ka zo ka faɗi a gabansa ka ce ba ka kuɗi kuma daidai ne ka yi mutum mutumin ɗin ɗan adam ka kafa shi a gidanka ka zo ka zauna inda ka yi tafiya ka zo ka ce kana son ya baka sa'a shi fa baya magana so jahiliyar mutane ta kai haka to yau ma kuma da mutane suka gaji musuluncin suka yi sake zulmatu jahal duhu irin na jahilci ya ɗimauce gidaje to shi sa muka shiga ruru yanzu abin koma cikin ruru ko mutum ya ko yana so ya san rayuwa a najeriya rudu ake wallahi rudu ake saboda babu mutumin da yake jin daɗi a najeriya saboda rudu in akwai ka nuna mushi ka ce wane yana jin daɗi sai mu gaya muka baya jin daɗi ba wanda yake jin daɗi a najeriya in akwai waye ne daga an zo tambaye ka shugaban ƙasa za ka ce mutumin da kullum a zaginsa ake a facebook shi ne yake jin daɗi kuma mutane ne suke zagin sama ba me jin daɗi ai saboda kun rena shi ma shi sa kuke ta zagin sama ba haka bari a to me jin daɗin da yake zai kalla ana zagin sa shi ne yana jin daɗi babu jin daɗi ai ko kuma ka ce gwamna a ce na jin daɗi mutumin da ko bacci sai an ce kwanta kuma ga wai for duruti purpose sai a ce nan wajen ba a yadda da shi ba shi kenan sai tsaya kerere ya dagule a gurin mai jin daɗin shi kuma talaka yanzu ka gan shi in ka gan shi yana shan coca-cola sai a cewa daɗi yake abinda in ka zo buɗe shi tsaki yake fa yana tsaki yake tukusa shi karar kasa ba baya su ana buɗe shi amma wani shi da wani zai zo ce maka kana jin daɗi mai abin jin daɗi a ce. so in ka duba wanda yake da kuɗi da shirgegiyar mota kai baka da ita in ka je gidansa za ka samu shinkafa da wake yake ci da mai to me jin daɗinsa mota kuma in zai wuce zai ce shiga murin da dage ma hanya to sai me talaka in ya kalli wancan sai ce yana jin daɗi shi kuma wancan yana sha'awar talakan da yake iya banci da daddare domin shi kudinsa ma sun hana shi banci mai kudin to me jin daɗinsa so kamar ana bauta ba kudi ana bauta ba mulki kuma an kiya bauta ma Allah shi yasa Allah ya tafiyar da jin daɗi yace ba zai kowa ba zai ji daɗin ba innakum la tazaluna bi zullin wa sigharin hatta tattabi'u kitaballah haka wani mai nasiha yace ba za mu kushe ba cikin kaskanci da wulakanci sai an dawo an bi littafin Allah in ba a bi shi ba ba jin dadi kuma lahirar ba za ta yi mutane dadi wannan ita ce matsala saboda mai zulmatu jahal ta rashin bin Allah ta rashin sanin Allah ta mayar da murudu yanzu misali za ka ga cewa in ka ɗauki mai mulki kamar yadda na faɗa ba daɗi yake ce ba jin daɗin talaka talaka ma ba jin daɗinsa haka ake ta tafiya kullum surutun kenan to a gidanka ba kai karan kanka ka ruɗe ka rasa jin daɗi yanzu wani yana da abin da ya kamata a ce ya auri mata amma ba shi da ba yi da yadda zai saboda da kannansa da yayinsa duk sun taru sun bata harkar aure da babansa da uwarsa da danginsa duk su suka haɗu suka bata harkar aure ya to auren ya yi tsada kuma ba za ka iya yi yau za ka ga akwati fa akwatin da za a kai ma za a ba wa mace aure sai an samu mota wajen goma sha suke raka akwatin akwati ba waliyi ba ne ba sahabi ba ne ba wani abu ba ne amma haka kawai sai a samu wasu suna raka shi kuma har aita kunna masa gina a cikin gari dodoi dodoi dadai haka ana tafiya akwatin kawai aka dauko kuma shi wanda za a kai masa akwatin gidan da za a kai suna fargaban masu kawo suna fargaban kawowa akwatin su waɗanda za a kai musu akwatin gidan da za a kai musu akwatin suna fargaban a kai musu akwatin kun san abin da ya za suke fargaba kajin da za a yanka a ma kawo masu kawo akwatin su karan kansu suna tsoro uwar amarya tana gaya wa babanta ka je ka ciyo bashi ba sai kaji za a kawo kaya ka je a sayo wata leda a sayo wane ne a sayo wane ne sai a zo a manne kana kallo kalwar kaya da kawo ba kayan amma wallahi kana kallo masu kawo kayan za su ɗaibe kajin su tafi da shi kuma babanka bashi kajin ya ciyo da ya za a yi ka yi aure da irin wannan fitinar kuma su matan su ne auren ya tsayuwa a kansu su ne ba a aurensu saboda rudun jahiliya da zulmatun jihal wadda muke ciki haka ake ta tafiya a kan rayuwa ba kuma mai magana kuma ba a da niyyar gyarawa kaduwa ba Allah ya kori ƙauyenci ya ce al'arabu a shaddu kufar mutumin ƙauye ya fi kowa tsananin rashin gane abu baya iya gane wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma'anzala ba za su iya fahimtar abin da Allah ya saukar ba mutumin kawai ko kai ta masa karatu ba zai gane haka Allah ya nuna shi balarabe mai tsananin kafirci mai kitabun shahabi yana cewa albada min aljafa kauyeci yana daga wauta wauta daga kauye take ita ba duk ana samun wannan malamai da suka rubutu haka to yau a auren ka har ranar kauyawa kake bayarwa kaga ai kashi garuru rudu ko ba haka kuke ba kusa kayan kauyawa wai za ku yi ranar kauye a aure ba haka aiki ba ai rudu ne ai mata zulmatu jahili da take damu sai ka gama ranar kauyawa ka gama ranar india ka gama ranar dubai ka gama ranar larabawa kowane tarkace ma ka zo ka gama sai kun gama sai allah ya hana ka zaman lafiya da matar abinda yake faruwa kenan ke za a aure yanzu ya dawo dan wata uku yawanci za ga duk an rabu da matar wata uku shi kenan duk nan za a zo liban ya tafajiya ana cewa kai ne wali eh ni ne ka shaida eh kun shaida a ah, kaza kaza wata uku duk zaka nemi su saboda wallahi ba abi Allah ba zulmatul jahali kawai ita ta dame to alqur'ani me yasa Allah ya kawo shi saboda ya fitar da mu daga wannan rudo amma an karbi qur'ani jama'a an karba dai matsalar mu kenan Allah ya kawo alkur'ani dan a fita daga wannan zulmatun jihar li ikhrajin nas min adh-dhulumati ila haka Allah ya ce na turo littafin dan ya fitar da ku daga rudun da kuke ciki ya kai ku zuwa ga abin da yake wato na hasken shari'ar Allah ila nuril ma'rifati wal ilm wa ibadati Allah ya zo dan ya fitar da mutane zuwa daga waccan duhun ya kai su hasken sanin Allah ya ba su ilmi ya tsora su akan bauta ma Allah domin su koma su haɗu da Allah su lafiya a وقد تضمن القرآن مقاصد Al-ƙur'ani ya zo saboda ya tattaru akan wasu manufofi waɗanda suke da kyau a cikin rayuwar al'umma wanda duk mutumin da ya samu bin alkur'ani zai ci gajiyar wannan abu na ɗaya tasrihul aqida qur'ani ya zo inganta aqidar ɗan adam kafin zuwan alkur'ani lokacin ake bautar lata da buzza ake sassaka gumaka a bauta musu tun ya sassaka katako kawai ya zo ya ci gaba da zama a gabansa yana neman albarka wani ya gina yumbu kawai ya zo ya ce shi ne allansa saboda me. saboda jahilci ƙur'ani ya zo danye wannan wannan kuma shi ne da'awar annabawa ya cire mutane daga cikin duhu ya hada su da Allah ta baraka wata. ya hana su su zama suna da alloli iri daban-daban ya mayar da su masu Allah guda ɗaya wanda shi za su bauta ba domin shi ke da duniya kuma shi ke da lahira kuma shi kaɗai ne wanda yake da gidan wuta yake da kuma aljanna to shi kaɗai za a bauta mu Alƙur'ani ya zo saboda ya ɗayanta ilahiyar Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma mayar da ɗan adam mutum cikakke kamili ba wanda yake da nakasu shi yasa dukkan annabawa sun zo ne don inganta aƙidar mutane wa bi rabdin nasu billah kuma su ɗauki mutane su haɗa su da Allah su ɗaure su a guri da? su zamanto Allah suke bi tabaraka wa ta'ala domin wannan shine madkhalul asasi wannan shine tushe na asali wanda zai kyautata rayuwar ɗan adam ya zamanto yana da Allah tabaraka wa ta'ala na biyu Allah ya turo alqur'ani tawjihun nas ila husnul ibadatillah domin alƙur'ani ya wajjaha ka ya fiskantar da kai ya saita ka akan kyakkyawar bauta ba Allah domin bauta ma Allah ita ce cikakkiyar tushe wanda ma ya sa aka kage ka a bayan ƙasa dukkan munnan Allah ya kawo mu duniya saboda me dan a bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljamba sai dan su bautata min dan haka kyakkyawar ibada da alakar ka da ubangiji alqur'ani yazo ya hada ka da ita ya hada ka da ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya fiskantar da kai ya setanta ka zuwa ga kyakkyawan seti na bauta ma ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma banda wannan shine ka to kana da tazalluli lillah ba wanda zaka ka masa ka kaskantar da kanka gare shi sai Allah shi za Allah ya farlanta sallah yanzu nan zamu mu in muka tashi za ka ga dan agaji yana kafewa ga sunan azai za ga yana kafewa in zai gaishe ka wannan kafewar ta mene ne girmamawa ne yana girmama ka haka za ka ga soja yana yi ma shugaban kasa ko gwamna a kafe a bushe a yi komai to kai mai za ka yi ma Allah shi da kai ma in ka zo ka yi ma Allah kirari ka san soja inda yi ma shugaban kasa wani ihu ne ke oh, oh. in ba su da ake ba in ba su da ake ba wa ya san suke ba wanda ya san abin da suke faɗi muka'an ne wa tasdiyar kawai wani ihu ne wanda mu ba mu san shi ba su ne suka san mai suke gaya mai shugaban ƙasa da wannan ihun da suke to kai tun da soja ba shi da wanda yake girmamawa ya bushe ya gane sai shugaban ƙasa da kai kana da Allah yana saita ka shi ne in ka za ka fara Allahu akbar Allahu akbar wa yi ma wannan saboda ka saita kanka a wajen Allah ka masa kirari Allah kai kafi kowa kuma shaida ta haka take shaida ta ta hannun manzanka mun zo gaban ka mun tsaya da tawazu'i kana jinjina ma ubangiji so a wannan lokaci in ka gama wannan kirarin sai kuma ka daga hannu ka kame shi na mai kabbarar harama ko dole ka yi ma ubangiji wannan tsari. ubangiji ya kawo annabi ya kawo alkur'ani don ya saita dan adam da kyakkyawan tsari da kyakkyawan saiti da kyakkyawan bauta mu ubangiji yana za ka tsaya a nan kuma ka ci gaba da yi magana alhamdulillah rabbil alami kirari maka kike mu Allah so wannan lokacin Allah zai ce na yadda da kai na ma baka rabin fatiha nawa ne rabi naka ne ɗayan kuma mu kasa ni da kai haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba to wannan shine tasihul aƙida ya inganta maka aqidar ka Allah ɗaya ne wa yarbitu an-nas billah ƙur'ani ya haɗa ka da ubangiji yanzu ya ɗaure ku domin kana masa sallah ba ka da wani ubangiji sai Allah wannan shi ne madakalin asasi mashiga ta tushen farko izuwa ina izuwa islahin nufus izuwa ga kyautattuwar ran ɗan adam domin duk lokacin da kai sallah Allah wanke ka yake daga dukkan zunubai haka manzan Allah ya bayyana don haka a lokacin da kai sallah shi ne ka samu islahin nufus ranka ta yi kyau ba ta da tunanin wani Allah ba ta tunanin kafirce ma Allah ba ta tunanin shirka da ubangiji ba ta tunanin dukkan wasu matsaloli yanzu Allah ne a gaban ka kikken bawa kake inda za ka mutu ana tsammanin za ka tafi aljanna da wannan halin ka kaskantar da kai ka so Allah ta baraka wa ta'ala na uku ikirajun nasi min az-zulumati ila nur kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi ƙur'ani ya zo don ya tsallakar ya fitar da mutane daga duhu irin na kyafirce, ya faɗa a cikin suratu ibrahim alif lamra ya ce kitabun an ku ilaika litukurijar nasa minas zulumati ilan nur bi izini rabbihim ila saratil azizil hamid ubangiji tabaraka wata'ala ya ce littafi ne muka saukar da shi gare ka ya muhammad don ka fidda mutane daga rudun duniya da suka shiga kafin zuwanka a cire su daga wannan rudun a dawo mana da su su haɗa alaka da mu ubangijinsu kuma za mu fitar da su daga duhun da suke ciki za mu kai su izuwa ga haske da izinin ubangijinka izuwa ga tafarkin mabuwayi shi ne Allah kuma abin yabo abin godiya shi ne Allah baraka wa ta'ala so manufar alqur'ani akan ka kenan manufar alkur'ani ta hudu ya zo da tabshirun lilmuɓini na bin ajiri wasawa Alƙur'ani ya zo don yayi maɗan adam albishir wanda diya imani da alkur'ani allah ya masa albishir da lada mai girma da kuma wa'adi na azaba akan wanda ya kafirce ba alkur'ani tun daga nan wanda ya kafirce ma allah akwai tsammanin azaba zai shiga inda ya mutu akan kafirci wanda ya imani kuma ya mutu akan imani to akwai tsammanin cewa aljanna zai shiga qur'ani yana cewa inna hadhal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace lalle wannan alqur'anin yana shirye zuwa zuwa ga mafi tsayuwar hanya madaidaiciya duk wanda ya tsaya akan alqur'ani ya tsaya akan aqwamut tariq hanyar da tafi kowace cancantar tsayuwa dodar ko wani yana cewa wai dodar ko dodar akan bene ne qur'ani ai shine dodar wanda ya kama shi shine ya kama dodar ko wa yubashshirul mu'minin kuma alqur'ani yana albishir ga mu'minai alladhina ya'maluna salihat wadanda suke aikata aiki nagari annalahum ajran kabira cewa suna da lada mai girma shine gidan aljanna Allah zai ba su aljanna sai ce wa annal ladina la yu'minuna bil akhirah amma ko wadanda ba su imani da ranar lahira ba da kuma azaban alima suna da azaba wacce take mai raɗaɗi. haka Allah ta baraka wa ta'ala ya nuna alqur'ani ya zo yayi albishir ga wadanda suka yi imani manufar alqur'ani ta biyar ta ad sa'adatar wal akhirah alƙur'ani ya zo saboda ya tabbatar ma mai imani da shi zai yi rayuwa mai kyau rayuwa ta arziki rayuwa ta mutunci rayuwa ta kamala rayuwa kuma ta ɗaukaka rayuwa ta samun daraja a gudun ubangiji duk wanda ya imani ƙur'ani ya zo ya tabbatar maka da wannan cewa za ka yi rayuwar mutunci za ka yi rayuwar daraja ko a yanzu waɗanda suka yi riko da alƙur'ani suka yi riko da ibada to su kamulan mutane ne ko a cikin musulmi ya rena kansa ya ƙiye ibada ya yi watsi da Allah ya yi watsi da littafin Allah sai ka gane cewa a rayuwa ƙasƙantacce ne domin a mafi rinjayen lokaci wani za ka gatsi tsiyarsa ne ta jawo masa rashin abinci ma da yake ci da talaucin da yake ci amma ka yarda da Allah ka bauta ma Allah ka rike Allah ka rike shi ba zai wulakanta ka ba ko dan adam ka rike kake masa kyautatawa in yana da hali sai ya baka wallahi zai baka balle ka rike Allah ka mutunta dokokinsa ka bi littafin Allah ka yi tsammanin za ka yi talauci jiya nan muke karantawa daga cikin abin da alkur'ani yake jawowa masu karanta shi shine jalbur rizq yana jawo arziki to ka duk waɗanda suka rike alkur'ani to sai ka same su da kamala da mutunci amma mutumin da ya watsi da alkur'ani koya yake sai ka gane cewa kaskanci yana tare da kaskanci ta haƙiƙu sa'adatu duniyawiya alƙur'ani ya zo don ya tabbatar maka da rayuwar duniya ya tabbatar maka da rayuwa mai kyau ashe kenan ma da wanda duk yake cikin wahala zai gane to ba shi da mafita sai zo ya bauta ma Allah domin ka bauta ma Allah Allah zai baka rayuwa mai kyau a wannan duniya kuma zai baka rayuwa mai kyau a lahira amma ka ga mutum ya sha rana kuma an kira sallah ya ke tashi ya sallah yana zaune mutane suna wucewa suna zuwa masallaci a kowane taku ana ba su lada guda ana kankare musu zunubi ana daga su shi yana zaune kuma yaƙi kuma yana da'awar musulunci to dole ya sha wahala dole ya gamu da kaskanci in ku ga Allah ya baka arziki to istidraji ubangiji yake zai kama ka domin baka cancanci hanyar ba Alƙur'ani ya zo ta haƙiƙu duniya wuya domin ya tabbatar maka da haƙiƙanin wato rayuwar duniya mai kyau shi yasa annabi ya ce in fushi kake ji ranka ya baci dauki Alƙur'ani ka karanta idan talauci ne ya dame ka dauki alkur'ani ka karanta idan kana son ka yi magana da Allah kai tsaye dauki alkur'ani ka karanta za ku yi magana da ubangiji yanzu nan wace irin daraja ce Allah ya ba ku kuke watsi da ita yanzu in banda albarkacin ramadan din nan akwai wani za ka samu ba zai taba karanta alkur'ani ba ba zai taba sauraron alkur'ani ba ta har wata goma sha daya arba'in za ka samu cikin musulmi wa kake jira karanta maka alkur'ani wani kafiri ne zai ce bari mu karanta maka ko kai ne za ka karanta ka? kai za ka karanta ka? kuma Allah ya yi alkawari duk gidan da ake karanta alkur'ani ya kusur fi alkhair alheri zai yawa wa ya killu fihi sharri sharri zai karanci a gidan to tunda alheri yayi yawa rayuwa za ta yi dadi tunda ko sharri yayi kadan to shikenan kuncin rayuwa zai tafi jama'a ku rike wannan alqur'ani ta haqiqus sa'adatud dunyawiyya malamai suka ce fal qur'anu shi alqur'ani sirru sa'adatul insan sirri ne na arzikin dan adam sai ka rungume shi za ka gane sirrin amma in kai watsi da shi ba za ka taba gane sirrin ba wanda kuma kashi 80 na cikin musulmai ba su gane sirrin karanta alkur'ani din shine sirrin samun arziki da jin daɗin rayuwa da haka suka ajiye alkur'ani suka ɗauki wani kuncin rayuwa kuma suke cikin fitina shi yasa yanzu maganar da nake muku ta ɗazu cewa za a kai kaya gidan eh, abin nan gidan wanda za a kai musu kayan su masu ɗaukan kayan za su kai su kuma waɗanda za a kai musu suna fargaba to rayuwar duka ta zama to a cikin kunci shi za a ga mutum sai shekara goma yana taru shekara goma yana tara kayan aure amma har yanzu bai cimma buri ba a na sha ɗaya ne za a ɗaura masa auren kuma a sati ɗaya kafin a yi auren to sai abin ya gallabe shi sai ya ji kamar ya fasa wai duk da ma akwai gurup ɗin abokai akwai gurup ɗin dangi za a haɗa kai mu yi masa gara mu masa wane ne duk sai an yi amma Allah sai ka samu kunci saboda ka kauce mu alqur'ani wannan ita ce babbar matsalar falahatul insan wa najatihi tsirar dan adam da samun rabon sa fi duniya a wannan duniya din wal akhirah da kuma ranar lahira saboda haka mala yake cewa tadabbaru ayati jama'a ku yi lura da ayoyin alqur'ani Allah ya muku kyautar da ba ku da tsammani saboda haka ku yi kokari ku bi wannan alqur'ani din mai girma abu na shida shine takrimul insan wa tashrifi da alkur'ani ne Allah ya girmama dan adam ya daraja shi idan wani ya kuskure maka kazabi ƙarya yake kago ƙarya dora maka ƙur'ani zai ce a masa bulala tamanin dan karayi cikin mutunci ba mai shiga mutuncinka ƙur'ani ne yazo yace kar wani ya zage ka kar ya shiga cikin harkar kai maka magana kar ya gibarka kar ya annabi mancinka kada ya cuce ka tashriful insan ka dubi girman raƙumi ya fi ka girma amma in an gutsare ma wannan ɗan yatsan sai an bada da raƙumi guda tara ko goma suke zamantowa daidai da ɗan yatsan ka wajen darajar da Allah ya maka wadannan daraja ce Allah ya maka alƙur'ani ne ba baka wannan daraja amma ɗan adam duk da haka yi watsi da shi ya ɗauki wasu abubuwa na daban yana ta fama wafin qur'an takrimul insan a cikin alƙur'ani ne girman ɗan adam yake raddul mazalim qur'ani ne yake umurni wanda ya zalunce ka dawo maka da kayan ka tashriful insanu haisu harrama intihaku ardi an girmama dan adam ta yadda Allah ya haramta wani ya shigo ya ci mutuncin ka ba a yadda da wannan saboda haka akwai ayoyin kazafi da dai sauransu saboda girman dan adam da Allah ya girmama a alqur'ani ya haramta wa wani mutum al'itida ya maka shishigi akan rayuwar ka ya ta'adda ba a yadda ba sa’un kana hayyan mai yitar ka mutu ko kana dare ko bayan mutuwar ka musulunci bai yadda a mawulakanci ba cewa yi a maka wanka a sa maka farin kaya sal sabo a sa maka turare a tara mutane su yi maka rakiya su daraja ka su ka a kabari su yi maka addu'a saboda girman ka kaga ai ba wulakanci a ciki ubangiji ya girmama dan adam saboda girman ka ne da Allah ya girmama ka cikin alkur'ani sharra hudud Allah ya shar'anta hudud haddodi wal qisas wanda ya karya maka ya tsaka karya nasa saboda kana da girman daraja ka a tsare ma ya haramta maka cin dukiyar wasu mutane ta hanyar barna yace a taimakin raunana kamar barayi kamar matar da mijinta ya mutu yace kuma ai adalci akan kowa alkur'ani kenan kar a zalunci kowane mutum komin sa, hatta mahaukaci yana da haƙoƙi akan gwamnati su tsare masa haƙoƙinsa mahaukata shi ya za eh, wai mun yi tambaya wasu suka ta surutu lokacin wani abu da ake kofin dila siyasa ne ko mene ne eh, na ce na ji kowa tambaya yake wadda ya ce mai ka shirya matasa mai kan shirya ma ma'aikata mai kan shirya waye to dan samu dama tambayi na nace mai kan shirya wa mahaukata tunda su ba su da wakili ba wanda yake tambaya a kansu, ko akwai wanda yake tambaya a kansu. su amma duk wannan tambayar ma da mai sai da aka yi ta mata fassare fassare eh ai kaza ai to je ka kai da Allah amma dai mahaukaci yanzu idan ruwa ya taso yanzu inda hadiri zai taso masu hankali daga waje za su zo su gaya mana akwai hadiri a tashi to shi mahaukaci waye wakilinsa dan Allah dan Allah ko kuma shi bai da wakili shi kenan sai saboda ya yi auka ba mai kula da shi haka fake dan kasar take nuna to hatta aukaci alqur'ani yana da kula da al'amarinsa shi ya sa ma ya ce kai tunda kai hauka mun ɗauke ma sallah kaga ɗaya kenan duk abin da kai in aukaci zai zo ya samu yanzu ka so ka tsire so kake asir ya kwashi tsire goma ya gaba kawai ya cinye ba mai ce masa me za ka da mun ɗauke masa lokaci ya yi da lokacinmu ya yi so da aka dole za mu tsaya kyan sai kuma gobe idan Allah ke yawa so da aka Allah wani ce yi albarku, don ba ba ce ma Allah bai da kowa girmansa lafiya, amma da Allah